Taron Majalisar Ministoci na ƙarshe na jamhuriyar Nijar ya ɗauki ƙudurin yin ragowar kuɗin wutar lantarki ga dukkan 'yan Nijar da suke shan ƙasa ga kilowatt hamsin na kashi talatin cikin ɗari. Labarin ya faranta wa 'yan ƙasar ganin cewa biyan kuɗaɗen wuta yana ɗaya daga cikin abin da ke da wahalar gaske ga marasa ƙarfin tattalin arziki a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Kuma a cewar Malam Sofiyanu wannan abin farin ciki ne. To gaskiya sai da ministar da an ka yi biskan bangaren talakawa mu muna goyon bayan haka nan ko yaushe abinda a babban matsala ga talakawa to manyan nan su tsaya su diba shi a tausaya ma talaka wannan muna goyon bayan wannan ɗari bisa ɗari rage kuɗin hutan nan ba karamin daɗi ya yi mana ba. wannan matakin zai soma aiki a cewar sanarwar ta taron majalisar ministoci daga farkon watan janairun shekara ta takwas mai kamawa haka zalika sanarwar ta yi ƙarin bayanin cewa wannan matakin zai baiwa masu karamin karfi damar cin gajiyar wutar lantarki yayin da nauyin biyan wutar zai koma ga manya-manyan kamfanoni hasalima zai sawar kamfanin gidan wutar na jamhuriyar Nijar zai kara lilwanta waɗansu 'yan ƙasar ta Nijar sun bayyana mana ra'ayoyinsu game da wannan albishir. Murtala Abdu kenan da ke tsauna. Gaskiya wanga labari mai daɗi na na zance a rage kuɗin wuta. Idan hakan ta zan gaskiya ba haɗi a baki ba to gaskiya duka dan kasa ne Nijar zai ji daɗi a matsayin mu na masu shan wutar wata kasa har an zo an ce a rage muna to gaskiya abin nan yayi daɗi sosai da sosai sun tsaya sun yi nazari irin wanda kowa da kowa zai ji daɗi wanda ko ba a yi ma wani aiki ba ta wannan bangaren kai kuma zaka ji sauki yadda muke fata Allah ya sa hakan ta tabbata ba a yi magana ga baki bai zan ba ida ba to sunana dai abdullahi sani amma wanda an sani da suna abdulasa alhamdulillah allah muna godiya ga allah bisa wanga ko sanye da misal da an ka yi zancen bisa ga rage huta to mun ji daɗi lalle ya kamata kamata a rage matalakawa muna goyon baya ɗari bisa ɗari kun mun ji daɗi. Da dama na nuna jin daɗin su a ƙasar ta Nijar game da wannan matakin ko da yake jama'a na cewa sai sun gani a ƙasa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.